idan ba mance ba muna cikin karatun wannan littafin aljami'ar sahih wanda muke gudanar da shi duk ranar juma'a a nan karkashin masallacin sheik abubakar mahmudu juni wanda yake iraki kinkinau kaduna state nigeria a karkashin markaz namu wato markazin kitabi wa sunna li tasirin ulumi shari'a muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda zamu faɗa daidai ba mu ladansa wanda kuma zamu yi kuskure ya gafarta mana idan ba man ci ba muna cikin kitabul ilmi a yau insha Allah ta'ala a oke kwanan wata ban faɗa ba ko a yau ashirin a yau hudu ga watan bakwai shekara ta 1441 hijiran maza Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara wanda daidai da 28 ga watan biyu shekara ta 2020 miladiya wato haihuwar Annabi Isa alaihi salam idan ba mance ba muna cikin kitabul ilmi za mu tashi babu ma ja'a fil ilmi na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما القراءة والعرض على المحدث وراء الحسن والثوري ومالك, ومالك القراءة جائزة واحتج بعضهم في, في القراءة على العالم بحديث الإمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات قال نعم قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمام قومه بذلك فأجابه واحتج مالك الشكي يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم فأخبرنا محمد بن يوسف السيربروي سيربري حا وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرع على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني نعم. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل عن سعيد هو المقبولي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع على سيدنا مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرين بين ظهر بين ظهرانيه فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل بن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أحببتك فقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في مسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربي بربك ورب من قبلك آه، الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك الله أنشدك بالله آه، الله أمرك أن تصلي أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنياننا فتقسمنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من, من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نعم آه، الإمام البخاري رحمه الله تعالى yake cewa ما جاء في العلم وأن wannan زي zai mana bayani akan abin da ya zo akan abin da shine babu ma ja fil ilmi wato babin da zai yi bayani akan abin da ya shafi ilimi da hakika malamai ma'abuta ilimi sun ce wannan babi bai da alaka da wannan wuri da wasu nusak aka kawo su shi yasa a wasu nusak na wannan littafin aljami'ar sahih babu wannan babin gabaki daya hatta waɗanda suke yi ma abin nan sahihul bukhari sharhi ire-iren su ibnu hajar da sauransu duka ba su yi iltifati zuwa gare shi ba saboda da dama daga cikin nusak babu wannan babi wannan ayan da ya kawo ya riga ya kawo ta a can karkashin babu fadlil ilmi wanda muka yi bayani a ta satin da ya wuce saboda haka malamai suka ce wannan babi wato bai da alaka da wannan wuri tunda wannan ayan an riga an yi bayanin ta Eh, mun yi bayani satin da ya wuce lokacin da wannan ayar ta sauka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yayin da ake saukan masa da alkur'ani kafin a gama saukan masa da alkur'ani yana karanta alkur'ani sai Allah saukar da cikakkiyar ayan da ya karshe sai yake cewa qur da zidni ilma wato ya kai jakadan Allah Allah ke ce masa ka ce ubangijin sun kara maka ilimi muka ce har Sufyan bin Uyayna rahimahullahu ta'ala yake cewa tun da aka saukar da wannan ayar maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ƙara ilimi yana neman ƙara ilimi yana ƙara saukan masa da alƙur'ani har Allah ya ɗaura rayuwarsa to saboda haka dai wannan babi malamai sun ce zai da wani alaƙa a wannan wuri wannan shine bayanin da suka yi shi yasa a hukumar ɗin babu wannan babi babi na gaba shine babun alqira'atu wal ardu alal muhaddisi wannan babi zai mana bayani akan hukuncin karatu da bijiro da karatu akan malami wato ma'abucin hadisi al-muhaddis shine malamin hadisi kamar yadda muke bayani wannan yana ɗaya daga cikin siyagut tahammul wal'ada, ada tahammul wal a wancan idan ba a mance ba satin da ya wuce mun yi bayani akan sigan farko wato sigan da malami shi zai dinga karanta littafi su kuma sauran suna saurare ɗalibai suna saurare misali yanzu a ce ni zan ba ku riwayar sahihul bukhari sai in dinga karanta ku kuma kuna saurare kowa yana da nuska a hannunsa wancan shine ake kira qira'atu shaykh ala at wato as-sama min lafzi shaykh wancan wanda muke satin da ya wuce ina fata ana tare da ni shi kuma wannan ɗalibin ne zai karanta wato su eh, shi malam yana saurare idan ya yi kuskure sai ya masa gyara to shi yasa malamai suka yi safani wanne ne ya fi ƙarfi tsakanin shi malami ya karanta ma ɗalibai suna saurare da kuma su yadda zayyano yanzu yake su su karanta shi malamin yana saurare a wajen karɓan karatu wanne ne ya fi ƙarfi haƙiƙa jamhurin malamai sun tafi a kan sigan farko shi ya fi ƙarfi wato na wanda muke satin da ya wuce malami ya dinga karantawa su ɗalibai suna saurare su kowa yana da littafin a hannunsa wannan shi ake kira asama min lafdi shaikhi su suna kowa yana bibiya yana karantawa dalilin su jamhurin malamai abin da suka tafi kenan akan wannan shi ya fi ƙarfi aka ce menene dalilin ku suka ce shine majoratin abin da ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa dukan hadisai mafi yawancin su in ba ɗaya ba annabi ai shi ya furta su su kuma sahabbai suna ji sai suka dawwana wasu kuma suka haddace da wannan dalilin ne suka ce wannan lafazin shi ya fi ƙarfi ina fata ana tare da ni ba riwaya da aka rawaito daga su ibn salah ba da sauransu wasu daga cikin malamai sai kashi na biyu na malamai <clears throat> su ne wanda suke ganin ɗalibi ya karanta alkira'a ke na wal'ar ya karanta malami yana saurari wannan shi ya fi ƙarfi har waito wannan daga abu hanifa rahimahullahu ta'ala da al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala har mutarrif mutarrif yake cewa na sahibanci al'imamu malik bin anas wato na lazimce shi na yi karatu wurinsa shekara goma sha bakwai amma ban taɓa jin wani ya zo karanta muwatta a wajen al'imamu malik bin anas shi wai ya karanta masa muwattan ba tsawon shekara goma sha bakwai duka ɗalibai ne suke karanta ma al'imamu malik muwatta shi kuma yana saurare ina fata ana tare da ni kamar yadda za mu gani a asar yanzu na da maganganun imamu malik aka ce ma al'imamu malik bin anas me dalilin ka sai ya kafa hujja da sak sak shi ne, misali yanzu idan ni zan ba malam ismail wani abu ko zan ba malam salis wani abu amana misali mota ko makamancin haka zan ce wani ya rubuta cewa yanzu na ba su amana ku kuma duka sauran kuna saurare yayin da tashi zai karanta zai ce wani wani kaza kaza amanarsa yana a hannun wani kun ga aiku sauran duka ne an karanta ne kuna saurare kuma za ku tabbatar da wannan saboda haka al Malik dalilin sa na farko kenan na biyu yake cewa to ai shi al-Qur'ani karan kansa yayin da ka je ka karanta riwaya misali yanda wasu daga cikin ku irin su Zayyan da suke zuwa suna riwayoyi kaga idan suka ga khatmar riwaya za su ce a kara'ani fulanin kaza kaza a kara'ani nasir kaza kaza ina fata ana tare da ni to kun ga wannan aiki ra'a ne su sun karanto ni ina saurari amma kuma da ƙarshe za su ce ni na koyar da su wannan riwaya al malik bin anas ya ce idan ma qur'ani haka ake karfinsa ɗalibi yana karantawa malami yana saurare to ai min babi aula hadisi a karbe shi a wannan siga ina fata kun gane dalilin su wannan shine wannan shine ra'ayi na biyu na malamai wanda suke ganin ɗalibi ya karanta malami yana saurari shi ya fi dacewa suka ƙara cewa ai idan yayin da ɗalibin yake karantawa zai fa'idanta idan ya yi kuskure malami zai gyara masa amma gyaran nan da ya mai ba zai taɓa amince wannan gyaran ba a fariq wato ɓangare na uku na malamai su ne waɗanda suke ganin cewa daidai ne sawa'un malami ya karanta ɗalibi yana saurare ko kuma a ɗalibin ya karanta malami yana saurare wannan babu bambanci wannan shine tawaga na uku na malamai wasu daga cikin malaman hijaz suna da wannan ra'ayin da 'yan kufa da sauransu wato babu bambanci kuma wasu suna ganin shine ra'ayin al'imamul bukhari karan kansa ta bangaren karfi babu bambanci yanzu muna da siga nawa kenan muka yau mun samu uku mun yi as-sama min lafzi shaykh satin da ya wuce sai yau shi muna kira'a da art wato shi ɗalibi ya karanta malami yana saurare sai muka faɗi maganganun malamai guda uku ƙashin biyu ɗinnan nan wanne ne ya fi ƙarfi ba saboda haka a takaice ya ‘yan uwa abinda jamhurin malamai suka fi rinjayarwa shi aka fi tafiya a kai cewa karatun malami ɗalibai na saurare shi ya fi ƙarfi ta ɓangaren hadisi duk hadisin da ya kasance malami ya karanta ɗalibi ya saurari wannan shi ya fi ƙarfi hadisin ya fi me ya fi ƙarfi daɗi da ƙari suka ce amma wanda ya fi ma wannan ƙarfi ɗin wanda ya imlaɗi ya yi shifta misali in zo ina da littafi a hannuna sahihul bukhari ina cewa haddasani kaza haddasani kaza ku kuma kuna rubutawa kun ga kun saurara daga gare ni sauraro sannan kuma kun rubuta wannan duka shi ya fi ƙarfi wannan shine abin da malamai ma'abuta mai sukarin jayar. ina fata an gane abu na gaba shine mai bambancin qira'a da ard wasu malamai suka ce wannan duka abu ɗaya ne wannan ataf inda da yayi ataf tafsir ake kira wato al'ard zai shine qira'a babu bambanci wasu suka ce a'a akwai bambanci Alkira'a ta fi faɗi fiye da ardu al'ardu shine yayin da misali yanda zayyanu ya karanta zai zo ya karanta wannan littafin da afdin da nufin idan ya gama in masa ijazar sahihul bukhari cewa na masa ijaza ya karbi wannan littafi daga gare ni tun daga farko har ƙarshe kamar yadda na karba daga malamai na zai iya zuwa ya koyar da shi shine ardu amma qira'a idan ya zo yana karantawa za ta iya yiwuwa shi da wannan manufan yake za ta iya kawai shi da manufan da yake shi ya koya ne ba dole sai ni na bashi yancin ya je ya koyar da shi ba ina fata an gane babancin qira'a wal ard tayyib sai al-imam al-bukhari yake cewa wara'a al-hasan wannan al-hasan shine al-hasan al-basri wa sauri sauri shine sufyan sauri al-kufi wa malik da al-imam malik bin anas imam dar al-hijra al-qira'atu ja'iza wato ɗalibi ya karanta malami yana saurare wannan ya halasta babu laifi akan haka kamar yadda muke yanzu bin munasaba Sheikh salihu Usaimin lokacin da ya koyar da wannan babi da ya rinjayar da na farko yake cewa malami ya karanta ɗalibai suna saurare shi ya fi sai wani ɗalibi a gefensu zai ce to kai ma shek daga yau ka dinga karanta mana <laughs> sai ce an tala eh, eh shi ma ta kara alaina don me to kai ba ka karanta mana sai dai kai ana karanta a kana saurare sai kuma ya ce a'a ya ce ni yanzu ina muku sharhi ne ba riwaya ba ne nake ba ku a muhallin sha'ir na kissa shine yanda suke ta'amuli da ɗalibai wato inda yanzu wani ne wani zai ce eh, wannan ɗalibin ya dina ni ko kuma bai da kunya an gane ko amma za ka ga su suna da kyakkyawan mu'amala da ɗalibai suna ɗaukan ɗalibai ma wasu kamar kamar 'ya'yansu haka kaga ana kalacar wasu a zo ya kama mai gemu da sauransu duka eh, da da kama gemu a wurinsu shine na girmamawa ne ina fatawa da a ah, tsaye ah, yake cewa wahtajja ba'duhum wasu malamai sun kafa hujja fil qira'ati 'ala al wajen dalibi zai iya karantawa malami na saurare bi hadithin imam da hadisin imam bin sa'laba wanda za mu karanta shi nan gaba ba'duhum anan a wasu malamai sun ce alimam al-bukhari yana nufin babban malamin sa al-humairi al-humairi ne wa Abdullahi ibn zubair al-makki wannan da shi ya buɗe wannan littafin nasa shi shine ba'duhum ma'anan, kuma shi aka rinjayar kashi na biyu na malamai suna ganin a'a a nan yana nufin waɗanda ya ambace su wasu Hassanul basri da sufyanu sauri da al malik bin anas amma zancen farko shi ya fi ƙarfi wato al’imamun humaidi yake nufi ƙala ne nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da imam bin sa'alaba ya zo waje annabi ya ce masa a allahu a maraka an musalliya salawat an musalliya ko an salliya. duka ya zo da riwayoyi guda biyu da nunin ko da ta'un shin allah ne ya umarce ka mu dinga yin salloli guda biyar a yini da dare ƙala na'am sai ya ce na'am kun ga anan bimam shi ya karanta annabi yana saurare kuma daga karshe ya masa ijazan wannan hadisin ya je kuma ya koyar da mutanensa kun ga wannan yake nuna ɗalibi zai iya karanta malami yana saurare kenan babu laifi akan haka qala sai yake cewa fa hadihi qira'atun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan karatu ne a gun annabi wato shi wannan imam ya karanta wannan hadisin annabi yana saurare kun ga wannan yana ɗaya daga cikin dalilansu akbara bimamun qaumahu bidhalika fajazuhu bayan imam bai karbi wannan hadisin sai ya ba mutanen su labari fajazuhu sai suka yadda da maganan da ya faɗa musu wato sai suka yadda da wannan hadisin ajazuhu wato aqarruhu sai suka yadda da shi Malik ya واحتج مالك sak مالك يا كف Wanda الصك الصك bayani akan ta eh, shine misalin da na bada da. malam ismail da malam salis misali in ba su amana wata amana sai wani ya rubuta bayan ya rubuta sai a karanta ma mutane su saurara Mun ga karanta wanda za a yi za su iya kararin wannan abin fayakolu na sai su ce ashadana fulanun wato fulan ya ba mu labari shi wanda karanta wannan abin kun ga za su ce shi ya karanta su suka saurare suka saurara ba wai malamin ya karanta ba an gane ko ko kuma ba wanda amanan take hannunsa ba misali ni da na ba su amanan mota ko mashin kun gaba ni na karanta wannan takardar da aka rubuta ba wani ne ya karanta amma dukanku kuna saurare sai kuka ce lalle ni ne wanda na ba shi na ba su amanan wannan motan ko littattafan kun ga wannan kamar hadisi ne ina fata an gane to saboda haka wannan dalilin suke nan ɗalibi zai iya karanta hadisi malami na saurare kuma ya ce ya karɓi wannan hadisin daga wannan malami wa yi ƙwararwa zalika kira'atan alaihim sai a karanta a kansu su tabbatar da wannan sak'in wa yi ƙwararwa alal mukure fa ya ƙare a ƙara'ani fulanun kun ga misali da na baku ko cikin dalilan al'imamu malik mukure mai koyar da alƙur'ani ɗalibi zai zo ya karanta alƙur'ani a gabansa da ya ƙarshe kuma ya ce shi ya koyar da shi قال cewa حدثنا muhammad bin salam البيكندي البيكندي wannan yana ɗaya daga cikin malama al bukari yake cewa ya bamu labari waɗannan duke mu'allaqat al bukari ya kawo asar nasu da Hassan al-Basri da Sufyan al-Thawri da al Malik yanzu zai kawo sanadin maganganunsu kun ga can ai kawai ya ce wara'a al-Hasan wara'a al Malik wara'a Sufyan al ko ga sanadin maganan su din ai can bai kawo sanadi ba ko ba haka ba to ga sanadin nan ah, ke قال Bin Salam al بن السلام البيتي قال حدثنا محمد ابن al الواسطي wannan Muhammad ɗan Hassan alwasiƙi daga garin Wasiq ne Wasiq muka ce tana ina ne tana Iraqi wasu malamai suka ce Al-Haddad bin Yusuf shine wanda ya assasa wannan garin an Auf an karɓo daga Auf ah, anil hasan daga hasan hasan wa kenan shine hasan al-basri afu wannan ne abu jamila da albasri shi ma dan basra ne anil hasan al-basri daga hasan al-basri kala yake cewa la basa bil qira'ati ala alim babu laifi dalibi ya karanta hadisi a gaban malaminsa wato malami yana saurari ya kawo sanadin al-hasan basri أخبرنا محمد بن يوسف الفربري محمد بن يوسف الفربري يا بام الأباري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري وانا أوت نسخة باب وانا سندين محمد بن إسماعيل البخاري يا بام الأباري قال يكي حدثنا عبيد الله الكوفي دان كوفة بن موسى يا بام الأباري عن سفيان daga Sufyan shine wa Sufyan Sauri wato dan kufa kala yake cewa idan qida alal al muhaddisi idan aka karanta ma muhaddis wato malamin hadisi da ba an ta kula haddathani misali idan dalibi ya karanta ma ya karanta hadisi malami na saurare ya mai sharhi kamar yanzu yadda muke yi babu laifi idan muka gama sai al bukhari ku ce haddathani nasir babu laifi akan haka ku ce haddathani nasir tunda zan ba ku ijaza insha Allah ta'ala ba wai dole sai ni na karanta muku ba ina fata wadi kala yake cewa wasa sami'tu naji abu asim abu asim shine Dhahak ibn Makhlad Basra ne shi Abu Asim wannan shine Dhahak ibn makhlad al-basri yaqulu yana cewa an malik daga malik wa sufyan malik shine imam dar al-hijra malik ibn anas wa sufyan sauri da sufyan sauri dan kufa ne shi kuma al-qira'atu ala al-alim wa qira'atuhu sawa kun kun ga wannan ra'ayi na nawa kenan na malamai kun ga ra'ayi na uku kenan na malamai wanda suke ganin sawa'un malami ya karanta ɗalibi na saurare ko kuma ɗalibin ya karanta malami yana saurare duka ɗaya ne ba bambanci wajen ƙarfin hadisi to wannan kun ga shine ra'ayin al-Imam bukhari da ra'ayin al-Imam Malik bin Anas da Sufyan wa Sufyan Sa'uri. ahsantu yake cewa haddathana Abdullah bin Yusuf at-Tunisi dan ina ne Abdullah bin Yusuf at-Tunisi at-Tunis wato Misra ya sauka misra ya yi rayuwa a misra ƙada yake cewa haddasana alai shi ne bin sa'ad ɗan misra an sa'id huwa al-maqduri an shirik bin abdullah wannan duka mun yi bayani akan su ibnu abi namir ɗan madina shi wannan ɗan almadani ɗan madina ne annahu sami'a anas bin malik ya anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu wannan khadim rasulillah kenan wato wanda ya lazanci manzon Allah wajen shekara goma يقول na تيا بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم ran دي منا zaune tare da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fil masjidi a cikin masallaci Anas bin Malik mun riga mun yi cikakken bayani a kansa duk wanda muka yi bayani a kai ba dole sai mun kara ba saboda littafin yana da girma kuma muna so mu gama shi cikin lokaci insha Allah muna zaune tare da annabi a cikin masallaci dakala rajulun sai wani mutum ya shigo ala jamalin kan rakuminsa fa anakahu fil masjid sai ya sunkuyar da shi a cikin masallaci a wata riwaya fi sahatil masjid wato a gefen masallaci kamar haraba a cikin masallaci ba ina fata ana tare da ni amma a wannan riwaya fa anakahu fil masjid sai ya sunkuyar da wannan rakumin a ina cikin masallaci ya ɗaure shi sun ma'aƙalahu sai ya ɗaure shi sun maƙala lahum sai ya ce masu ayyukun muhammadu wai wane ne cikinku ake kira annabi muhammad wanda muke jin labarin shi ya bayyana annabin nan wannan biyu sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi mutuki'un baina zaharanayhim baina yana zaune a shingide a tsakiyarsu zaharanayhim ana abin da take nufi a tsakiyarsu muttaki'un anan wasu malamai suka ce shingiɗe wasu suka ce a'a yana zaune kyakkyawan zama dukan zaman da mutum zai yi kyakkyawan da zai kama ƙasa shi ake kira ittika anan ina fata wadu wannan yake nuna tawadu'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun kaskantar kun ga bai daukan sa wani abu ba cikin mutane yana zaune ana shira fa qulna sai muka ce hadha ar-rajul al-abyad al-muttaqi shine wannan mutumin gashi kyakkyawa al'abiyat a nan ba za ka mai fassaran larabci gundarin larabci ba ka ce wai fari saboda babu farin mutum malamai suka ce abiyat abin da ake nufi shine mai kyakkyawan haske tun da kun san a shama'irul muhammadiyya kamar yadda ire-iren su al'imamu ne suka kawo a littafinsu manza Allah fuskarsa kyakkyawa ne za ga annuri na fita haske annur na fita a hasken manza Allah shi yake nufi a nan mutum yana zaune fakara lahun rajul sai wannan mutumin da ya zo shi ne dai dimam bin sa'alaba a abuna abdulmuttalib yake ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shin kai ne dan abdulmuttalib a wata riwaya anta ibnu abdulmuttalib kai shin kai ne dan abdulmuttalib abdulmuttalib me matsayinsa a wajen annabi kakansa ne a ƙarƙashin wannan malamai ma'abuta ilimi suka ce yana halasta ka jingina mutum zuwa ga kakansa ko kakan kakansa don yi kasance wannan kakan nasa an fi saninsa a cikin al'umma babu laifi a kan haka saboda abdulmuttalib ya fi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam a sani wato an fi sanin shi a cikin al'umma sai faƙala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi kira da aminta Allah su a gare shi yake cewa kwale a jabtuta na an sa maka kun ga wannan duk yana nuna tawadu'unsa ga yadda ya zo ya yi fa ya kira sa wasu malamai suka ce a lokacin idan ya kasance shin Imam bin Sa'alaba lokacin da ya zo wajen annabi ya musulunta ko bai musulunta ba malamai sun yi saɓani maganan farko suka ce ya zo ya musulunta a lokacin ya zo a lokacin da ya zo annabi musulmi ne ya zo wajen annabi musulmi ne suka ce to idan musulmi ne to ɗayan biyu imma da ya kasance ya yi kuskure da ya kira annabi da irin wannan sigar tunda Allah ya ce la taj'alu du'a a rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da haka Allah ya ce wasu ka ce to ko kuma za ta iya yi wa Imam bin Sa'ala ba bai ji wannan ayar ba ko bai san da wannan ayar ba shi yasa da ya zo ya masa yekuwa irin wannan kira zance na biyu suka ce a ai bai musulunta ba saboda hadisi ya zo a lokacin da ya zo wajen annabi kabilarsa suka turo shi ya zo annabi ya faɗa masa waɗannan abin da ya shafi addinin musulunci ga baki ɗaya a wata riwaya da ya ƙarshe sai ya ce a shaɗu Allah ila ilallah wa annaka Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina fata ana tare da ni amma sun ci rinjayar da cewa a lokacin da ya zo gaskiya musulmi ne abin da malamai suka rinjayar kenan sai annabi ya ce kada azabtuka na an sama faƙalar rajulu sai shi wannan mutumin wato nam kenan ya ce linnabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi in nisa iluka fa mushaddidun alayka fil mas'ala lalle ni zan tambaye ka kuma zan tsananta maka a cikin tambayoyin da zan ba? wato ismul fa'il ne anan fala tajid alayya fi nafsika kada ka samu damuwa a cikin zuciyarka kada ka samu kunci shine abin da yake nufi anan faƙala sai ce sala amma bada laka duk abin da kake so ya dimama bina sa'alaba tambaye ni babu wani matsala haka ake son ɗalibin ilimi ya kasance duk lokacin da za a ma idan ɗari ne idan ka sani ka ba da ansa idan baka sani ba ka ce Allahu a'lam kada ka nuna fushi a shi da'iya ba a so yana nuna fushi kun ga annabi abin yadda ya ci tafiya da wannan bima bin sa'alaba saboda gashi mutumin ƙauye ne ya zo daga ƙauye kun kuma al'araba shadda kufran wani faƙan hadisi ya zo cikin musulman na Imam Ahmad bin Hanbal man da badiya jafa don da zauna kawai zaka ga yana da kaushi sosai an gane ko to annabi da yi la'akari da waɗannan dalilan shi yasa da doni damuwa ba faƙala sal'an ma ba dalaka ya ce tambayi abin da ke su faƙala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka ina tambayan ka da ubangijinka da ubangijin wanda suka zo gabaninka wato annabawan da suka zo gabaninka mutanen da suka zo gabaninka Allahu arsalaka ila nasi kullihim shin wai Allah ne ya turo ka zuwa ga mutane baki ɗaya sai manzo Allah ya ce min faƙala Allahumma na'am yace na'am ya Allah haka ne ya ba shi ansa ya ce haka ne Allah ne ya turo ni zuwa ga mutane ga baki ɗaya kwalai ke cewa an shirka billah ina haɗa ka da Allah Allahu amarka an nusalli salawatul khams fil yawmi wal layla shin Allah ne ya umarce ka mu dinga salloli biyar cikin yini da dare qala Allahumma na'am ce ya Allah haka ne baraikan na'am haka ne kun ga wannan yake nuna mana salloli waɗanda suke farillai guda biyar ne saɓanin wasu malamai da suke sanya raka'at alfajiri da alwitir kan suna cikin farillai hakika ba sa cikin farillai salloli farillai guda biyar ne wanda aka san su an قال أن ina بالله إن هذا Allah. الله الله an nasuma hada shahr min as-sana Shin Allah ne ya umarce ka mai azumin wata ɗaya ga baki ɗayansa wannan shekaran azumin watan shekara ga baki ɗaya qala allahumma na'am yace haka ne ubangiji na shine ya umarce ni akan in maku bayanin haka qala an shirka billah ina haɗa ka da Allah Allahu amarka an ta'khudha hadihi sadaka. min ina fataqsimuha ala fuqara'ina shin Allah ne ya umarce ka ka dinga ɗaukar wannan sadaka sadaka da ake nufi anan ita ce zakka khudh min amwalihim صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك وصلواتك سكن لهم فتقسمها ka فقراءنا raba su a wajen talakawanmu faƙara nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am yace Allah ya gani kware haka ne Allah ne umarce ni wannan yake nuna cewa a sadaka ana ɗaukanta ne daga wato masu wadata a raba ta ga talakawa da wannan ne wasu ke kafa hujja akan ana so a raba ma mutane ba a dunkule a ba mutum ɗaya ba wasu kuma suna ganin a'a za a iya dunkulewa a ba mutum ɗaya saboda wannan mutum ɗayan idan aka ba shi zai iya shi ma shekara mai zuwa ya taimaki waninsa saɓanin malamai dai wanda aka sani akan matsala ta zaka faƙalarsa yake cewa faƙalar rajul sai wannan mutumin ya ce ma ji ta bihi na imani da abin da ka zo da shi wa ana rasulu man wara'i min qaumi kuma ni manzan ko ni jakadin mutane na ne tawagan kabila na ga baki ɗaya waɗanda ba su zo ba zan je in sanar da su wannan hadisin wa ana dimamu binu sa'alaba kuma ni ne dimamu binu sa'alaba ako bani sa'ad binu bukrin wato ɗan uwan banu sa'ad ibnu bukrin wato shi ɗan wannan kabila ne kamar yadda muka bayani ɗazun a rawahu wannan hadisin dai daga cikin waɗanda suka rawaito shi akwai Musa da Ali bin Abdul Hamid al-Kufi su ma sun rawaito an Suleiman daga Suleiman ibn al-Mughira al-Basri dan Basra an Sabit daga Sabit al-Bunani Sabit ibn Aslam al-Bunani in Anas ma da'iman zaka ga Sabit yafi ruwaitowa daga Anas bin Malik yana ruwaito hadisi da dama daga Anas bin Malik Sabit al-Bunani an annabi sallallahu alaihi wasallam bi hada wato su ma sun ruwaito kutankucin wannan hadisin har zuwa ga Anas bin Malik daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna mana cewa wannan hadisin wato yana da mutaba'a ne kun ga wannan yake nuna hadisi ne mai karfi a takeice al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya kafa mana hujja da wannan hadisin domin ya nuna mana cewa idan muka lura Diman bin Sa'alaba gaba ɗaya wannan hadisin shin annabi ne ya karanta masa koko shi ya karanta ma annabi shi ya karanta ba annabi yana karanta annabi yana ikirari yana tabbatar masa da kun ga wannan yake nuna cewa wanda suke ganin cewa ɗalibi ya karanta malami yana saurare wato babu laifi akan haka kun ga suna da dalili mai karfi tun daga hadisi wanda ah, ya zo cikin ne. wannan hadisin ya zo cikin sahih al-bukhari da muke karantawa haka ya zo cikin sahih muslim da dai da ikhtilaf al-alfaz akwai dan canjin kalmomi haka haka ya zo a cikin wasu daga cikin sunan malamai sun fi da fa'idori karkashin wannan hadisi a gurguje kamar haka fa'idan farko malamai suke cewa wannan yana nuna mana cewa shi wanda bai sani ba yayin da ya zo ya nuna maka ya yi ikirari akan eh, yayi ikirari da addinin musulunci zaka gazgata shi zaka gazgata yana cewa ni na yadda da Allah ka gazgata shi kada ku mance abin da ya faru da hadithin Usama bin Zaid wanda ya zo cikin sahihain aqtul aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah sai Usama yake cewa ya Rasulullah inna ma kana muta'awwidan فما زال يكرره أسامة يكي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا yau. lokacin da aka je suna cikin yaƙi wani kafiri ya gazgata a addinin musulunci ya faɗi kalmar shahada amma da ƙarshe usama ya kashe shi suka dawo aka ba annabi labari sai annabi yake cewa saboda me zaka kashe shi bayan ya faɗi kalmar shahada sai usama bin zaid yake cewa ya rasulullah ni ina ganin ya faɗi wannan kalma ne saboda tsoro ya kama shi ya ga mutuwa ne shi yasa ya faɗi kalmar shahada manzo Allah ke cewa ina ruwanka su uku yana cewa zaka faɗe shi bayan ya faɗi kalmar shahada sai kashe Usama bin Zaid abin ya zame shi yake cewa har nayi fatan ina ma a ce a lokacin ne na karɓa diyar musulunci wato wannan abin bai faru da ni ba a ce yanzu ne na karɓa addinin musulunci to saboda haka kun ga bin Sa'alaba yana zuwa wajen Annabi yana nuna mashi ya yarda da shi annabi ya yi ikrarin haka kuma ya ce zai je ya ba mutanensa labari annabi ya ce ya je ya ba su ina fata an gane fa'ida na gaba shine abinda wasu daga cikin malamai ire-iren ibnu babbal suka kafa hujja na'am na'am fa'ida ta gaba kamar yadda muka ce ibnu babbal yake cewa ƙarƙashin wannan za mu fahimci cewa yana halastan riwayar mutum ɗaya idan ya kawo ya karɓo ya riwayar hadisi mutum ɗaya karɓi hadisinsa in da ne tun da kun ganin diman binu sa'ala ba shi kaɗai ya karɓi wannan hadisin kuma ya je ya ba 'yan ƙauyen labari a saɓanin wasu daga cikin fira ire-iren su mu'tazilawa da su murji'a da sauransu wanda suke ganin wai idan ya kasance wanda ya rawaito hadisi mutum ɗaya ne wannan hadisin yana ifadan zanni wato laifi da ilmal yaqin wannan kuskure ne sabanin mazhabi na ahlus sunnati wal jamaa a mazhabi na ahlus sunnati wal jamaa ko mutum da rawaito hadisi in dai shika ne ana karba mun yi cikakken bayani a hadisin farko innamal a'malu binniyat wannan mas'ala sai fa'ida na biyu shine wannan yake nuna halastin shigar da rakumi cikin masallaci duk mutum ya shigar da rakumi a cikin masallaci babu laifi akan haka insha Allah ta'ala ga hadisan uraniye sannan wannan yake nuna kuma malamai suna ce halaftin abin nan a tsari na raƙumi tashin raƙumi ba na jasa ba ne inda kun ga hadisan uraniye lokacin da suka zo ba su da lafiya suka zo wajen annabi a madina maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce su je su yi tashan nonan raƙumi da fitsarinsa shi za su samu waraka suka je suka yi tasha suka samu waraka amma ba su bayan sun samu um, um, waraka sai suka kashe masu kiwon dabbobin da kuma dabbobin gabaki daya Allah ya sauka da inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada to shi yasa malamai suke cewa nonon rakumi yana da fa'ida sosai da fitsarinsa kaɗan daga cikin yana magungunan cututtuka da dama har su ciwon hanta da sauransu duka yana magani ina fata an gane da su olsa da dai sauransu nonon rakumi da fitsarinsa saboda haka kuma ba najasa ba ne sai dai mutum dun ya taba ka ka wanke shi ai ana son mutum ya wanke shi din amma dai ba najasa ba ne duk kayan sallah babu laifi akan haka da wannan tufafin insha Allah kuma wannan malamai na fiƙo suka yi istinbaɗi dukkan dabban da ake cinta fitsarinta da kashinta ba najasa ba ne dukkan dabban da ake cinta fitsarinta da kashinta ba na jasa ba ina fata an gane fa'ida na gaba da suka fidda karkashin wannan hadithi ne babu laifi shugaba ya zauna cikin talakawansa balma abin da aka fi so ke kenan kamar yadda muka ce wannan yana nuna tawazon annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zauna cikinsu, sannan wannan yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne ba mai girman kai ba sannan eh, abu na gaba kamar yadda muka yi bayani a babu laifi a jingina mutum zuwa ga kakanninsa babu laifi a kan haka eh, abu na ƙarshe shi ne wannan yake nuna mana cewa ɗalibin ilimi a kan sanadi zai iya yin rihila daga gari zuwa gari ko daga ƙasa zuwa ƙasa idan ya ji labari akwai wani babban malamin hadisi wanda tsakanin shi da annabi ya fi mutum goma sha ba ko kuma wani malamin alkur'ani tsakanin shi da annabi ya fi mutum goma sha ba to idan yana da hali ana so ya tashi daga wannan ƙasar nasa ya je wancan ƙasan ko wancan garin ya je ya karbo wannan hadisin ko kuma wannan kira'a kamar yadda diman bin sa'alaba ya tashi daga ƙauyensu ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya karbi wannan sanadin wannan hadisin za mu yi sallah bayan sallah insha Allah ta'ala sai mu ci gaba